fa huwa al al'azamu alladhi yajibu 'ala al-insan an yuqatilahu wa yuharibahu ashadda mimma yuharibu ayya aduwi nan dai fa'ida ta farko kaga hawa namiji ne kallofa bashi ko tara wancan da ya tashi mai sa baka kalle shi ba hmm? ban ji ba ai magana ne ina magana ne za ka kalle shi yayin da kake bace hawa shi ne maki al'adu al'azam babban maki to wanda a haɗa shi ko allazi yajibu alal insani wanda ya a kan mutum an yuqatila lalle mutum ya tsaya ya yi faɗa da hawan shi wa yuharibahu ashadda mimma yuharibu ayya aduwi sama da yadda yake yaƙan duk wani maki ya abu hazi qatil hawaka ashadda mimma tuqatilu atuwaka ka yaƙi hawanka wato faɗan ya dawo cikin gida a ra'aitu man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allah ala ilmi khatama ala sam'ihi wa basarihi ai wannan aya kamata ayan a tsaya mata bincike sosai to malamai sun riga sun yi tsaya sun yi bincike me ya hawa ka haka nan min hawaka ashadda mimma tuqatilu ka. alhawa huwa asasu kulli fitinati duk wani rikici in ka je ka same shi zaga hawa ne tushe ka ɗakko shi ka shimfiɗe ga wannan ne ya fassara kaza wancan ya dokin kaza wannan ya ɗauki kaza wannan na son ga abin da za a cimma wancan na son ga abin da za a cimma asali an bar hadafin kuma kowa bai ice maka ya fita saboda bukatansa a zai ce ya fita ne saboda maslaha maslaha ce ta sa idan kaza nan ko ba wata maslaha masallaha sace. wani aka gano manufansa wani ba a iya gano manufansa sai dai alƙawalin Allah duk mugu Allah zai bayyana shi alhawa huwa asasu kulli fitina wa sababu kulli baliya dalili ne na duk wani masifa kala سفيان الثوري يا نفس توبي فإن الموت قد حانا وعص الهوى فالهوى ما زال فتانا يا نفس توبي daidai da nan ce ce kai ina ma nan ba su watsa ba suna nan mu ne kamata mu buga misali amma sai mai amfani da na nan to gashi nan ya wasu kuma ba sa abin da gashi nan da in Allah ya kaddara kowa zai je karanta a nan shi tubi fa innal mauta qad hana mutuwa ta zo mu ne shaidar mu ba fa mu ne namiji ya mana irin wata mutuwa matan ma suna irin wata mutuwa ko wannan wancan satin wata ta mutu anan sai da cikin yaran na masu jarabawa riko ta aka yi ta zo ta irin tamfulin ɗin nan tunda yanzu an sa ka'idoji saboda sata ta yawa riko ta aka yi aka riko ta aka kawo mata ta dangwala ana abun nan ta sake dangwalawa ta je dai irin dangwale dangwale ta dangwala malam ta mutu ita ma dai za a ce ana mata kyakkyawan zato tun da ran zuciyar na karatu. duk da galiba ne duk wanda ya shiga makarantar sai ka ga irin wani nau'i shaidan ya fi raina ɗalibi ya shiga ya safar kwata shi yanzu mai da shi wani abu kamar ba mutum ba ya nafsa tobi fa innal mauta qad hana wa fil hawa saɓawa hawa فالهوى ما زال فتانا هوا بيكوشي با هنا فتزر و ولما كان هذا في شأن الهوى تند ون هنا لمرين هوى وجب الحديث عنه يا زما دولة ما يمغنى أكن هوى صلى ساكا مكد الهيد حتى نبتعد عن هذا المرض هر مو ينسى دوان نشيو mu kusan za mu cewa ba za mu yi eh, shi'ur bin na ba za mu fara wannan yakin ne kaman ba mu fara ba هذا البرد الخطير والشر المستطير وسنتطرق في هذا الكتاب زام بيبيو أولنا للتافه إلى تعريف الهوى يعني كلمة يكون تامينين هوا فصلا أذوع wa da da illolin hawa wa fawaidi mukhalafatihi da fa'idodin saɓa masa wa asbabi ittiba'ihi da abun da ke janyo mutane ke bin hawa wa turuka ilajihi da hanyoyin maganinsa wal farqu bainal mahmudi minhu wal حوال قدانا وكينا باعك الغوا وقفة وراء الدواء ولا يفوتني بذي كوشي من بأن أن أشكر كل من ساهم إنا غوديا دوان دا إتيمك في إعداد هذه المادة تارا وانا مادة وإخراجها دهدو دا إتا بالصورة المرضية وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم تقبل لا a duba في ذي أي موسوعة شعبي